a duk lokutan zaɓe akan samu tashin tashina da sautari ma kan jawo asar rayuka da kuma dukiya kuma don magance wannan matsalar nema ya sa yanzu aka wata cibiyar sa ido kan harkokin zaɓe kaddamar da wani gangami na musamman mai takin zaɓe a cikin lumana kuma kawo yanzu tuni wannan gangami na faɗakarwa ya soma shiga sako sako da lunguna lunguna a jiyoyin adama da taraba kamar yadda ɗaya daga cikin jami'an shirin na zaɓe cikin lumana kefa jonathan ya ƙarin haske. domin mun gane cewa idan an zo zaɓe ana barin baya da kura muna kukar mu gaya wa mutane cewa zaɓe ba yaki ba ne a yi zaɓe zabe cikin lumana ko ya fito ya zabe wanda yake so ya zama shugabansa ban da fada mun lura ana samun saboda kuma sace sace na akwatunan zaɓe mm. shi yasa mu fita da mu wayar ba mutane da kai a daina yin haka a yi zabe cikin lumana haka nan ma kuma wannan gangami ya koyatar da Allah wadai da yadda wasu kungiyoyin addini ke fitowa fili suna ba da fatawar waɗanda za a zaɓa batun da jami'in gangamin ke cewa haka bai dace ba. Kowa fita zaɓe wanda ya masa ba wanda suna addini ɗaya ko dan uwansa ba. Maybe dan uwanka ma yana neman abun kasan ya jaurin zai rusa kasan ka zaɓe wanda zai je ya gyara mana kasa. Kira da nake ma shugaban addini shine su yi kwaisuwa a churches da masalatai cewa a yi zaɓen nan cikin lumana ba mu son faɗa. Ita kwa tsokacinta Malama Monica Mewegi. ɗaya daga cikin mata da ke cikin wannan gangami na zaɓe a cikin lumana ta ce su ma mata fa dole ne suke kulawa maganan da za mu ba ma 'yan mata da mamaninmu a gida shine su ta yaransu su bi ka'idan da ya kamata kamar motonmu yanzu shine mu guji bangar siyasa kun ga in ba da sako haka mamaninmu sun ba yaransu shine zai iya taimake mu mu sa campaign dinmu ya kai inda ya kamata because ya kamata mu reaching out to grassroots mu sa shi inda ya kamata kuma su san wai in ba mu guji bangar siyasa ba there is no way za mu iya mu samu zaman lafiya a cikinmu. To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da hadakar ƙungiyar ɗarika a jihar Taraba ke musanta batun cewa sun kulla a wurin zobe da wata ƙungiyar addini a jihar Taraba domin mara yan takara a jihar. Khalifa Aminu Modibo La'ila ɗaya daga cikin shugabannin ɗarika a jihar Taraba a gana wasu da manema labarai kan wannan batu ya ce abin takaici wasu ne ke neman a ran su domin su ci musu albasa. Tijjaniya ba ƙungiya ba ce, don haka ba ƙungiya ce ta siyasa ba, kuma muna gargaɗin dukkanin masu yaɗa wannan su guji yin siyasa da sunan Tijjaniya, domin Tijjaniya ba ƙungiyar siyasa ba ce, Tijjaniya addini ne. Amma duk ɗan Tijjaniya a ko'ina yake yana da ‘yanci ya yi siyasa, ya yi abin da ya ga shi ne daidai a gare shi amma ba wani ne ya je yana yin magana da yawunmu ya ce mun haɗu akan abin da kuma ba mu yi wannan haɗakar da shi ba domin ana yaudaran jama'armu a ƙananan hukumomi da garuruwa kamar yadda labaru suke isanmu, saboda haka muna sanar da duk wanda wannan labari ya riske su su sani cewa in suka ji irin waɗannan labaru to ƙarerayi ne koma da menene dai yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya yayin da ko babban zaben ma ke kara karadowa a Najeriya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya fushi da gaba ba alheri ba ne ba kudi bi liberia irin haka inda ya kai su bi congo iri haka inda ya kai su bi sierra leone iri haka inda ya kai su bi burundi iri haka inda ya kai su mu shirya kan kasan nan muke so